بي راغبا جاءت بي لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله يا مولى أنبي تربي راغبا جاءت بي وزي وتجنبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يساك مكان مولانا islam wal والمسلمين الشيخ إمام imam المتوكل رضي الله ta'ala عنه ya rigaye ya sanar da mu cewa za mu yi babban bako wanda yake Sheikh Imam Hassan Jallo radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kawo shi kuma lafiya saboda Allah saboda Annabi Muhammad saboda shi muna yi ma Sheikh Imam Hassan Jallo marhaba da zuwa da ya ziyarci maulanmu hujjatul islam wal na sheikh imam muhammad mutawakil al-futi radiyallahu ta'ala anhu muna yi maka sanda zuwa to baya wannan za mu nemi izini a wurin maulanmu mu doki abin magana mu mika maka mu nemi alfarmanka allah ya sa mu dace kai ma muna roƙon allah allah ya taimake ka shau ya yi mana izini saboda shi imam ba da bata lokaci ba ga mu kasa muna nema albarkanka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك كائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم القائل وقولوا لا إله إلا الله فتفلحوا amma ba'ad yan uwa baki ɗaya da allah ya tattara mu cikin wannan wuri ko bigire ko masallaci da yake shine dakin allah da muka tattaro a cikin garin accra anguwa mai suna madina gidan babban yayana A الجليل Jalil محمد المتوكل إدريس إلمي الفوتيو da izininsa da izinin manyanmu da suke an tattaru a nan ba kowa na waye da shi da sunansa ba a takaice dai kullum bi ismihi wa ainihi wa laqbihi don uwa sheikh mala hashimiyu sauran jama'a iyayenmu mata mutanen allah ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ba komi ya hada munan ba shi dai soyayya fillahi lillahi shi kuma kowa wanda yake kan la ilaha illallahu Allah ya hada ku ya fi duk wani uwantaka saboda na saba wannan maganan kullum da daman wurarraki idan an kyautata mana zato mai magana da da muke matasa a lokacin da muke dan sintan karatu kaɗan kadan a hannun babar saboda kwakwalwan bai iya dokan abin da ake gwada mana kaɗan dai da ke shiga muke kiyayewa a hannun baba da daman lokaci in mun kare karatu yakan bar mu rufe littattafai shi sake muna waɗansu nasihohi ya zo ya kai in yi mana nasiha ma shi ya kawo wata hikaya da zai kara ma mutum rayuwa na duniyanka waɗansu kaga akwai ban dariya wasu kaga akwai dokan karatu wasu kaga akwai wayar da mutum da zaman duniya da abin da ya shafi addini da zamantakewa mu'amalan mu da juna to daga cikin maganganunsa akwai wani maganan da yake yawan yi mana wanda ya danganci soyayya wannan maganan kuma sayyidina aliyu karramallahu wajha shine wanda ya faɗi wannan magana sayyidina aliyu in ji baba ya ce sayyidina aliyu ya ce alkaraba tahtajul mawaddata walakin almawadda la tahtajul karaba wai wato zumunta yan uwantaka an haife ku tare kun hada uwa dai uba dai ko uwa dai ko uba dai ko kaka daya ko dai kun fito zariya dai abinda ake nufi da dangi haka kuke yana bukatan kuna son juna in ba ku son juna zumunta ba za a samu yadda ake so ba ko da uwanku ɗaya ubanku ɗaya ne karshen zumunta da dangantaka da kusanta kenan amma in ji sai da ya fada ka shi sake cewa walakin almawaddata la tahtajul karaba amma fa ku gane cewa kaga shi soyayya wanda za ku hadu cikin Allah saboda Allah kuke son juna baya bukata ku daya ɗaya ku ɗaya bai bukata uwan ku ɗaya bai bukata uban ku ɗaya ko kaka ɗaya ko kun hada kabila ko kun san juna bai bukata wannan duka wallahi tallahi in dai kuna son juna ba maganan dangi ba ne to wannan soyayya wannan yawantakan na shine wanda ya fi komi shine abin da muke fata allah ya hada mu a kai kuma allah ya sa nan dai gidana ne wa'inda suka sanni sun san nan ga gidana ne kuma shi allah ya kaddara na dan da zuwa nan gidan in kawo ziyara bisa al'ada yadda na saba shi allah ya sa yayana allah ya hore ya gina masallaci da ya gina masallaci ya zamo zawiya ba abin da ake yi she ibada da rayar da yawan ambaton allah kamar yadda alkur'ani da hadisan rasulu suka yi magana a kai she ya zamo wannan masallacin tun da aka fara ko aka bude masallacin ban taba kawo jiki nan ba wannan karo da na zo shi na ce na yi alkawali da ikon allah dama niyana ne in dai na zo akra she na zo na yi sallah da zikiri a cikin wannan masallaci ni ma nawa al'ada wanda yake an saba yi na zo na cika shi ne na yi magana da shi ya ce babu damuwa ai dama gidana ne shi allah ya sa gani na zo shi kuma kowa ya san irin fadala da matsayi da kyauta da alkhairin da ke tare da mutumin da ya gina masallaci da kuma abin da allah ya tattara alkhairan duniya da lahira da ke cikin masallaci shi kuma ko da hadisi ɗaya ne za mu dogara a kai fadan annabi alaihi salatu wassalam da annabi ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil ko da wanga ruwayan ne ko da yake akwai alfas daban-daban akwai ruwayat kuma daban-daban da suke nuna matsayin masallaci da wanda ya gina da sakamakon sa kiyama ko da wannan hadisin kawai za mu yi amfani da shi annabi ya ce dukkan mutumin da ya gina masallaci dama ai masallaci ba taba gina shi ba shi don Allah ko da yake in ka binciki tarihin addinin musulunci akwai waɗansu masallataya ko masallaci zamanin annabi masjidu dirar da aka gina ba don Allah ba annabi zai je wurin wahayi ya zo cikin suratul tauba kenan ba Allah ya hani annabi kare je ba don Allah ba ne wa'annan munafukai ne saboda sharrin munafunci sai dai Allah don sharri suka yi ba don Allah ba to amma aksari dai mafi yawa masallaci duka in an gina shi saboda Allah aka gina shi yasa annabi ya ce man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina ma Allah daki masallaci bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina masa daki ko gida a cikin aljanna wani ruwaya wai ko da girman masallacin daidan gidan sun ne in dai sunan shi masallaci da nufin ka ka gina Allah ya gina maka gida a cikin aljanna wanda za ka zauna Allah ka dai san irin abubuwan da Allah zai tara maka da wurin dukkan wani dangin jin daɗi da mata da komai da abin da mutum zai yi ya ji daɗi fiya da komai haka Allah zai gina maka shi a cikin gidan aljanna ashe kaga muna zaune ga muna da gidaje a cikin gidan aljanna kenan sa'an nan ma ba ma masallacin gaba dai in ka gina ba hatta daidai da block ko rabin block mutum kai ba da gurgudun gudunmuwa da aka sa cikin ginin masallaci ya taushe wani ramin da ba za a ga cikin masallacin ba a matsayin shi dakin Allah ka rufe asirin wannan bangaren ko girman block ne ko rabin block ne ko kudi ka bayar da zai iya yi wannan aikin ya gina ko ya ba da gudunmuwa Allah kai ma kana da ladan wanda ya gina masallaci ba wanda ya ba da block ba wannan shine fadala daga Allah wanda Allah ya ga dama ya zabe mu da shi sa'annan kuma masallaci yana daga cikin abubuwan da in Allah ya sa mutum ya gina shi annabi ya ce iza mata ibn adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatun jariya aw eh, ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu we mutum duka idan ya rayu duniya har ya mutu in ya mutu dukkan ayyukansa sun yanke ba wani aiki da zai iski zai so ya tarar da shi game da ya aikata shi ya mutu illa min salasin sai dai daga wadansu ayyuka guda uku annabi ce sadakatun jariya sadaka wanda mutum ya gudana ya bayar mai gudana kaga sadakatun jariya in ka ji na masallaci ana sallah ciki kowane lokaci mutum dukan ya shiga ya sallah ya ibada a ciki ya samu lada kai ma kana da lada tun ran da ka jina shi har zuwa tashin duniya har a je kiyama kaga wannan ba karamin alkhairi bane shi ce au ilmun yuntafa'u bihi ko ilimi ne Allah ya sa da ka zo ka zama malami ka nemi ilimi ka samu Allah ya tattara maka jama'a almajirai suna zuwa daukan karatu a wurinka suka zo neman ilimin saboda Allah da annabi ka karantar da su don Allah don annabi ba don kome ba don raya addinin musulunci su gane Allah su bi Allah da manzonsa su bautaci Allah irin wa'annan ilimin nan dukkan malamin da ya yi zama ya karantar da wa'annan ilmayya ko ilimi duk almajirin da ka karantar da shi da duk wanda ya amfani da ilimin nan naka kowan lokaci mai shi duk abin da zai aikata da ilimin ka zai samu lada kai ma za ka samu lada har zuwa ranar tashin alkiyama a je duniya ai eh, a je lahira hau awwaladun salihin yad'u lahu ko kuma ɗa nagari dan kwarai wanda ya san iyayensa sun mutu sun bar duniya su suka haife shi suka rene shi akan addinin musulunci ya tashi ya zama dan kwarai na kirki kowane lokacin in yi ma iyayensa addu'a lada ko kuma addu'an da ya yi na yana zuwa ya iske iyayensa Allah ya musu gafara ya musu rahama to kaga abubuwa uku Allah ya jera a wurin ya ce sarakatun jariya an ilimin yuntafa'u bihi au waladun salihin ya lahu Allah bai ce sadakatun jariya wa ilimin yuntafa'u bihi wa waladun salihin ya lahu ba a'a abu uku ne annabi ya yi magana kai abu uku nan ɗayan cikin uku duk wanda ka aikata kana da wannan lada har zuwa kiyamis sa'a kaga da yake Allah yana son mu da alkhairi shi yasa bai kawo shi bisa atafin wawi ba ya kawo shi bisa atafin au au au shine kamar misali ni ne na aike ka na ce maka ka je ka kira mini ka je ka kira mini Muhammadu da Ibrahim da Idrisu ka ga ka je ka kira Muhammadu da Ibrahim ba ka kirawo idrisu ba ai kanka bai cika ba don na ce kira min muhammadu da ibrahim da idrisu sai ka ka kira muhammadu da ibrahim suka zo ko muhammadu ka dai ai kanka bai cika ba dole sai ka je ka nemo muhammadu ka nemo idrisu ka nemo ibrahim ka kawo to amma in na ce maka wani te ka kira min muhammadu ko ibrahim ko idrisu ka gan ka kira muhammadu ba ka kira ibrahim ba ka kira idrisu ba ai kanka yayi domin dayan uku nan nace ka kira wanda duk ka samo yayi abin da ake bukata to shine uslubin wannan hadisin yadda Allah ya sa annabi ya jera shi ashe da an ce wanda ya sadaka magudaniya da ya gina masallaci yake karantarwa ya samu dan kirki na mai addu'a ashe in dai kai ma ladanka da saura to ma da yake Allah yana so mu da rama she ya ce ɗayan abu ukun ga ko sadaka mai gudana ko ilimi karantarwa ko dan kirki yana maka addu'a ashe dayan ukun duk wanda ka samu yana faruwa a kanka to kai mai dadin kai ne duniya da lahira abinda muke so a fahimci da wannan hadisi kenan yau ga babban yayana Sheikh Muhammad mutawakkil Allah ya sa ya gina masallaci sarakatu jariya lada ne daga yau har zuwa kiyama sannan ya zama malami alimul allama wanda ke karantarwa duk wani hanyar na sanin Allah da manzon Allah da jara addininka da wayewanka duniya da lara yana karantar da kai yana da wannan ladan Allah ya tattara biyu ya bashi a cikin wannan hadisin ko kuma da na gari kuma tun bai mutum ba ana raye muna fatan Allah zai ba mu yaware mai amfani mai albarka ga 'ya'ya na gari suna mana addu'a to kaga Allah ya tattara ukun nan duka baki da cikin hadisin ya ba babban yayana to wannan godiyan Allah ne wanda yake ba kowa Allah yake masa baiwa ba shi yasa muna gode ma Allah da yake ga mu cikin masallaci mun yi sallah mun kare aka kyautata mana zato mu faɗi wani abu abin da ya danganci addinin mu da Allah da manzon Allah da shekannan da wannan hanya namu mai suna ɗarikatul hamdu wa shukuri ita ce ɗarikan tijjaniya ainihin sunan wannan hanyar shine tsarikatul hamdu wa shukuri abin da ake nufi shine hanya wanda yake in karika shi za ka zama mai yawan gode ma Allah da bakinka za ka zama mai yawan gode ma Allah da ka shi kuma duk wani abin da za ka yi ma Allah ba abin da ya kai ka san Allah ya halicci sama ya halicci kasa ya halicci duk abin da ke tsakanin sammai da kasa ya halicce ka ya baka rai ya baka lafiya ya baka duk wani abin da ya kamata ya halicce ka da sura kyakkyawa mai kyau Allah zai halaka ka fasawa ka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak ka gane wa'annan duka she kana gode ma Allah to Allah ba bawan da Allah ke so a cikin bayinsa kaman kai da ka san wayannan ni'imomi da baiwace baiwacen da Allah ya maka kake gode mai da bakinka da gabbanka to ma'anan wannan hanya katul hamdu wa shukuri kenan kuma amaluhu yasirun wa sawabuhu kasirun inji waliyanmu suka ce aikin cikin ɗarikan tijjaniya kaɗan ne amma ladansa yana da yawan gaske Allah kada ya san iyakan ladan da ke cikin eh, ɗarikan tijjaniya kuma mu 'yan ɗarikan tijjaniya juma'a babbar rana ne da yake kusan ya fi kowansu raneku a cikin sati a gare mu juma'a ne ranan da Allah eh, ya sa annabi ya gama eh, annabi ya gama shehu tijjani da ya sadu da shi ya lakkana masa wannan ɗarikan Tijjaniya daga cikin auradan ɗarikan Tijjaniya akwai zikirin la illallahu ranan juma'a bayan sallar la'asar kuma ranan juma'a babban rana ne ranan juma'a shine ranan da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam wanda yake mu dukan mu kaf asalinmu daga Adamu ne a gare shi muka fito kullukum min Adam wa Adam min turab inji annabi sannan an ce ma ranan juma'a ne ranar da annabi Adamu ya sauko akan ban kasa duniya sa'annan Allah ya kaddara ya nuna cewa malum ma tarihi ya tabbatar mana cewa ranar juma'a ne ranan da za a yi tashin duniya Allah ya ba Israfilu iko da izini ya hura kafo in ya hura kafo duk duniya duka kaf ta tashi mu koma mu je gaban Allah mu hadu mashar Allah ya muna hisabi wannan rana ne ake cewa wa wajadu ma amilu hadiran fala yazlimu rabbuka ahada Allah ya samu cikin masu dadin kai to kaga wannan ranar ke tattare da wannan fadala suna da yawa ma abin da ya danganci ranar juma'a darajarsa da fadalansa ranar juma'a ne akwai sallan da za ka yi shi ya sha bamban da sauran sallolin kwanuka duk baki daya shine sallan juma'a da liman zai yi kutuba ya sauka ba mu salla raka'a biyu ya yi karatu bayyane sabanin sallan azafar kenan kowane su ranukar sallah azafar karatunka a boye ne kuma raka'a hudu to darajar wannan rana ranar juma'a kenan she Allah ya sa dalilin abin da ya sa shehu tijani da annabi ya masa izini mu yi zikirin ranar juma'a aka ajiye shi bayan sallar la'asar eh, zuwa faduwar rana kuma tarihi maluman tafsiri sun tabbatar wannan lokaci bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana shine daidai lokacin da Allah zai tada duniya ya bari Israfilu fura kafo ai tashin duniya shi yasa in an za a yi tashin duniya sha a sami mu yan ɗarikan tijjaniya muna zaune filin zikiri muna cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wanda in ka fade shi daya kai mai dadin kai ne duniya da lahira za ka shiga aljanna bila hisabin wala ikabin muna zaune muna hadarin la ilaha illallah tashin duniya zo ya tarar da mu dama annabi ya ce ya mutu almar'u ala ma asha alaihi wa su hu alama mata alaihi mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kuma ta da shi akan abin da ya mutu ah to an tarar da mu muna rayu muna fadin la ilaha illallah muka mutu muna fadin la ilaha illallah za a tada mu kiyama muna masu fadin la ilaha illallah wanda mu ke da matsayin da ba wani wanda yau duniya saboda shi duniya ke zaune shi mu yan ɗarikan tijjaniya saboda annabi ya ce Allah ya ce mai sirafilu in aka samu shekara arba'in akan ban kasa ba samu mutum ɗaya ya faɗi la ilaha illallah kwaya dai ba a tada duniya saboda Allah da annabi akwai ranar da dan kan tijjaniya bai faɗi la ilaha illallah fiye da dari uku ba wannan rana to ashe kaga in an za a duba ma magana Allah ba dai ganin dama Allah da ya aje lokacin tashin duniya da kuma ya faɗi haka ne annabi ya faɗi haka ne saboda a nuna mana darajar ranan eh, darajar zikirin la ilaha illallah ba wai in muna fadin an saura har ba tashi a an tashi duniya amma ana so mu gane daraja da ke tare da fadin la ilaha illallah saboda fadin la ilaha illallah in ba ka fade shi ba za a yi tashin duniya in kana fadi ba in ba fade shi ba shekara arba'in za a yi tashin duniya in ka fade shi ba a tashin duniya to darajar la ilaha illallah Allah yake annabi ke nuna mana shi Allah ya sa mu ɗan ɗarikan tijjaniya mu ke rike da wannan ragaman nan da duniya take zaune lafiya lau sannan yau ranar juma'a ne ranar da na fara da jan aya da Allah yake cewa idan an yi kiranmu muka ji kira zuwa ga mu yi sallah shine sallan juma'a mu je mu yi sallah idan an kare sallan juma'a ko mu wase kan ban kasa mu je mu nemi halalin mu eh, ci mu sha mu kula da kanmu da iyalinmu sannan daga baya can kuma mu tattaru mu zauna muna ta yawan ambaton Allah shine fadin la ilaha illallah shine hailalanga to kaga she duk wanda ya wanga abu duniyanka da kiyamanka za ka zama mai dadin kai sa'annan la ilaha illallah shine annabi yake cewa kulu la ilaha illallah fa tuflihu ku yi ta yawan fadin la ilaha illallah kun zama masu rabo duniya da lahira kuma yau duniya gaba daya dama shi Allah subhanahu wata'ala saboda bautan Allah Allah ya halice mu don la ilaha illallah shine kan bautan Allah an tambayi annabi ala ilaha illallah min alhasanati annabi yace ce ahsanul hasanati shin fa la ilaha illallah yana cikin kyawawan ayyuka annabi ya ce duk wani aiki mai kyau da ka sani la ilaha illallah shine shugaban shi ya fi shi zama mai kyau sa'annan kuma alkur'ani saboda bautan Allah Allah ya halice mu ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ba don komi Allah ya halici mu mutane da aljanne ba sai dai mu bautata ma Allah shine a hadisul qudsi yake cewa ta'rifuni qabla an ta'buduni in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni Eh, halittun Allah su bautata mini ni Allah gabani eh, ku gane ni tukunna ku bautata mini to ashe eh, ku bautata mini in ba ka gane Allah ba ta wani hanya zaka bi ka bautata ma Allah ashe mun san Allah ne shi yasa muke bautan Allah shi yasa Sheikh Ibrahim Aruhul Adab yake cewa khalaqtu zal khalqa ya'buduni ya'ni bi ya'buduni ya'rifuni Allah ya halicci wannan halitta ne saboda mu bautata ma shi Allah Allah yana nufi da mu bautata masa ne ai mu gane Allah wanda ba ka sani ba ya za ka san darajar shi balle ka bi shi ka girmama shi ashe tun da Allah ya halicce mu ne don mu ta mai to kafin mu ta ma Allah she mun gane Allah tukunna mu ta ma Allah she yasa wancan sura wancan aya cikin suratul bakara yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna don bautan Allah ku mutane jinsin mutum gaba dai Allah ya halice mu ko kana sallah eh, ko kana raye duniya kana sallah baka sallah Allah ya ce don ka bauta ta mini ne na halicce ka in ka ki ta ma Allah ko ka ki sallah mugun kanka da tabewanka da dama Allah ya ce la amla annam eh, jahannama min aljinnati wan nas ajmain yayi alkawli cikin suratu sajada ko kuma ne ba ya cika alje ya cika aljanna gaba daya ya kuma cika wutan jahannama gaba daya da mutane da aljannai ce sa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni aljani da mutane wanda za cika eh, aljanna kenan aljani da mutane wanda za cika wuta kenan to shi Allah ya sa mu cikin wanda Allah ya zabe su daga cikin mutane muka zo muna bautata masa da irin fadalin da ya ga sama muna kallo bai fado kanmu ba ga ruwa na saukowa kan ban kasa da muke rayuwa sirrai na sirowa gonakinmu na yi dabbobinmu na cin sirrai mu shukar dukkan dangin wani abin da za a ci mu shuka mu ci mu rayu kuma mu doki mu sayar mu yi tufa mu kula da rayuwarmu mu kula da lafiyarmu wannan duka ni'imomi ne da Allah ya lissafa cikin wannan ayar nan ce ya ce mana wala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wani Allah ka sassake wani gunki wani dodo ka je kana bautansa kana cewa Allah ka kenan in ba rashin hankali da batun basira ba ni in halice ka kuma ina bin ka ina bautanka ni sassake ka in zo kuma ina ta maka shine sayyidina umaru tarihi ke gwada zamanin da sayyidina umar ko su abubuwa in ya tuna she yana kuka in ya tuna she ya fashe da dariya wato abubuwan da ya faru a kansu zamanin jahiliya a haifi ɗa ko a haifi ɗiya mace in ta zo duniya saboda rashin son diya mata don rashin ganewarsu da rashin batan basiransu dai da kafurci in haifi ɗiya mace da ranta sha a tone rami a bisa ta waɗannan abubuwan sun tuna she suna kuka ba su san ya za su yi da Allah ba ba su san irin me yasa wannan sabon Allah da batan basira suka aikata ba to waɗannan ne suka tuna she su fashe da kuka suna roƙon gafara da rahama daga Allah sa'annan kuma she su doki dabino a lokacin nan su design wani mutum mutumi kamar yadda ake dokan katako itace a design wani abu ya zama turu ko laka a kwaba ana bautan sannan to su sukan yi yama su doki dabino su yi mutum mutum yana zaune o Allah su kenan suna ma bauta in tafiya ya kai ma za su yi tafiya su yi kayan shi su dibi kan dabbobin su suna tafiya aka yi tahiya aka yi nisa aka zo aka kare guzurin su sun ci sun kare ruwan su shin sha sun kare inda aka kanga kuma halaka da yunwa ne ba yanda za a yi ba su su je gaba ba su su koma baya shaidar su mutu saboda yunwa da kishin ruwa ana nan ana kallon Allah nan te ce kai Allah mu ga da dabino fa muka kera shi bari in balle hannun naman gan tattamna ba muka kai wuri kaza can mai da shin manna a balle a ci ba amfana ba a balle kafa a ci a balle kai har a zuwa cinye Allah duka kaf to waɗannan ne sai na Umar ya tuna da shi sai ya fashe da dare ya ce ga wauta da jahilci da rashin hankali in ba rashin hankali ba abinda kai ka halicce shi ka doki abincin da kake ci ka mai da shi mutum mutumi wai shi kake ma bauta kuma allah naka nan yunwa ya kama ka bai magance maka yunwan ba she ka kare she ka ci allah ka kare ka koshi tukuna ka samu kanka ai wannan sananin jahilci ne to kaga waɗannan abubuwa duka su ne wala taj'alu an dadan kar ku sanya ma allah abokannin wato abokannin tarayya a wurin ta ma wa antum ta'lamuna alhadin abinda kuke nan kun san wanda kuka sassake mutum mutumi turunga ba shi ya sama ba ba shi ya shimfida kasa ba ba shi ya halice ka ba ba shi ya baka lafiya ba ba shi ya baka rai ba ba shi ke baku haihuwa ba ba shi ya baku arziki ba ba shi ke raba ku da dukkan wani abin da baku so ba Ka fi kowa sanin haka sai ka je ka kawo shi kana bauta ta mai alhalin ka san wanda wayannan abubuwa duka da lissafa ko wanda ya yi shi shi ya halice ka ya ce ka bauta ta mishi ashe in ka bauta ta min nan to Allah ka bi umarnin shi in kai ma ka zo ya saka maka kuma bautan Allah a yi shi lillahi fillahi ba don wata manufa ba kamar yadda suratul bayyana yake cewa wa ma umiru illa liya abdullaha mukhlisina lahu dina حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة يكارا إيه دي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Eh, sadaqallahu alazim kaga abota ta ma Allah kamar yadda alqur'ani ayan gake fada cikin suratul bayyina wama umiru wayannan mutane bayan Allah da sahabbai da waliyai da mu kuma waɗanda muke bin su bayan Allah baki daya ba hore mu ba illa li abdullah sai dai mu bautata ma Allah ba hore wannan mutanen ba sai dai su bautata ma Allah mukhlisina na lahuddina suna masu salka kama Allah bauta saboda shi Allah ya ce ai ake yi ba don wani ya biya shi ba ba don wani sai sa waliyai su ba su bautan Allah saboda tsoron wuta waliyai ba su bautan Allah saboda kwadan aljanna suna bautan Allah ne saboda Allah ne Allah ya halice su ya ce su bautata mai inda su suka gagara kenan sufaye yasa ya ce wa man umiru illa li abdullah mukhlisina lahu hunafa kuna masu juyowa ku karkato ku juyo da husakunku zuwa ga Allah hunafa wai qimus salata kuna muna wato suna masu sayar da sallah a cikin lokacinta tare da jama'a aikin kan tijaniya kenan wa yutu zakata abinda Allah ya hore musu daga cikin dukiya ko arzikin da Allah ya basu in ya kai a fidda zakka suna bada da zakka zalika dinul qayyima wannan magana tun daga wa ma'umuru illali abdullah zuwa wa yutu zakatan nan wannan shine addini mafi zama daidai da katari a kan bin Allah abin da ake nufi kenan shi yasa aya ya kara gaba don a gane bambancin mu da marasa dadin kai ya kai inda yake cewa innal na kafaru min alkitab wal mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha lalle lalle lalle mutane ko wa'annan da kafaru suka kafurce suka butulce ma Allah suka ki bin Allah da annabi suka ki karban sakon annabi da Allah ya aiko shi da shi nan min ahlil kitab daga cikin mazowa littafi yahudu kenan wal mushrikina da wayanda ke bota ta mu wadansu dodanni turaye koma bayan Allah suna hada Allah da wani suna shirka kenan abinda ake nufi da shirki shirk kenan fi nari jahannama cikin wuta mai suna jahannama kasan wuta yana nan gida ɗaya ɗaya bakwai amma aljanna gida takwas jama'a wallahi azim kar mu yi wasa mu rayu duniyan mu mu mutu mu je lahira mu zama masu mugun kai Allah ya kiyaye Allah yana so mu da rahama kwarai ka duba yadda Allah ya yi wutan jahannama wutan laza sa'ir menene hawiya hamiya ga sunan daidai guda bakwai amma da zai yi aljanna she gidajen aljanna daidai guda takwas ayi rahaman Allah ya yalwaci hushin Allah shi yasa gidajen aljanna suka fi gidan wuta yawa shi ce wa'annan mutane na finar jahannama khalidina za su shiga cikin wutan wutan jahannama khalidina suna masu dawwama a ciki inda ya saya kenan shi ce amma innal lazina amanu wa amilus salihati kaga wa'annan da amanu suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah da manzon Allah suka, suna sayar da sallah a cikin lokacin ta tare da jama'a suna azumi suna zakka suna haji bayan sun yarda da Allah da annabi wa amilu salihati suka aikata ayyukan kirki kamar da na lissafa sarakatun jariya ilmun yuntafa bihi aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma amalu saliha eh, eh, innal ladzina amanu wa amilu salihati suka aikata aikin kirki aiki na gari wallahi billahi allazi la ilaha illa wa tariqan tijani yana daga cikin amalu salihah tun daga istighfari salati ga annabi la ilaha illallah in ka tattara shi duka kaf yana cikin amalu saliha dama annabi ya ce ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in kalla to wannan shine sirrin abin da yasa annabi ya ba sheku tijan ɗarika ɗarika yake da izini ɗaya kenan yake da kuma adadin azkarai da ake karanta wan dari dari dari talatin hamsin dari goma sha biyu dubanni saboda an ce ahabbul amali indallahi addu'a wa in kalla mafi soyuwan aiki ko ayyuka a wurin Allah shine aikin da zaka dawoma akai kana yi ba ga ranan da ka bar shi ko da ma aikin kadan kadan kake yi amma ka dawoma to shi yasa kaga ɗarikan mu wuridin mu ko a auradan mu na ɗarikan tijaniya suna da adadi adadi adadi saboda in an ce ai ta yin dubu dubu dubu bakwai bakwai dubu goma goma saboda Allah kullum ka zauna azkaru dubu goma sha biyu dubu dari dubu hamsin ai ka kare ka gaji ka gundara shi sai aka ce maka amaluhu yasirun wasu abuhu kasirun istighfari talatin yanzu ga kakari salati ga nabi dari kowane irin siga za ka yi kai salati amma salatul fati ya fi lalala dari ba ce maka dubu goma sha biyu ko dubu saba'in ba sannan jawara goma sha biyu ba ce dari biyu ko dari uku ko dari biyar ba salatul fati hamsin ko dari saboda allah cikin minti talatin ko kasa da minti talatin wayannan askaren nan kuma ba duka za ka tattara kai lokaci da ba kowane lokaci da wanda za ka yi kaga wannan shine ahabbul amali inda lahi adwamuha wa in kalla wannan shine dalilin abin da yasa kaga ɗarikan tijjani yana da lokuta da adudda ko adadi da aka da muna muna yi to ɗarikan tijjani yana cikin amanu wa amilus salihati shi yasa ulaika hum kaga wancan aya kafaru min alkitabe ce lakum sharrul bariya sune mafi munanan mugun halittan da Allah ya halice su ya kawo su duniya za su je su shiga wuta saboda sun kafurce sun hada Allah da wani a wurin bauta amma nan ga wadanda suka yi imani suka aikata ayyukan kirki daga cikin ayyukan kirki tsarikar tijaniya na ciki ulaika hum wa'annan mutane wa'annan halittu baki ɗayan nan su ne khairul bari'a su ne fiyayyun mutane mafi alkhairin mutane wallahi sun summatullahi babu kaman musulmai a cikin musulmai ba kuma mu kaman yan ɗarika sa'annan a cikin ɗariku baki ɗaya babu kaman yan ɗarikan tijjaniya wannan haka yake shi yasa mu ne khairul bari'a jaza'uhum sakamakon su a wurin Allah shine jannatu adnin aljanna mai suna adn wannan adn ma daga cikin gidajen aljanna ne tajri min tatiha al-anharu tana gudana daga karkashin wannan gidan aljanna na wurin su koromu manya-manya wane teku ai kaga teku ka duba baka ganin iyakan shi shaida iyakan ganin ka. to kowane ɗayan su wane teku dama ai Allah ya ce eh, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim to wannan duniya kenan wai da ce za a feke dukkan itacunan da ke duniya a cikin suratul lukman kenan ba a mai da su alkalan muna wannan alkalan muna dukkan itacunan duniya feke su a mai da su alkalan muna sa'annan kuma tekun duniya gaba daya rafufukan duniya a ya ta soma su in soma a zana ana zana kalmomin Allah kalmomin Allah ba su karewa sai dai itacunan duniya su cinye su kare rafufukan duniya su kare duka kaf shi Allah ya ce min ba'di ha sab'at abuhurin bayan shi kuma koran su kowan rafi daya ya linki rafin tekun ga so barkate ba da so su daidai kuma guda bakwai wanda yake wani bai san su ba shi Allah to she aka je aka ce in ka shiga aljanna karkashin wannan gida aljannan nan akwai wasu koramo guda hudu da suke gudana korama ma'ana rafi babba wanda yake ya fi ruwan teku girma wanda yake ruwa ne zalla wannan ruwan nan tunda Allah ya lice ka ba ka taba shan ruwa irin shi ba kuma ba za ka taba shan ruwa irin shi ba sai ka shiga aljanna sannan na biyu kuma akwai koroma wanda yake madara ne zalla ba ka taba ganin irin madara ba ka taba shan madara mai taste mai daɗi irin wannan madara ba sai ka shiga aljanna sa'annan akwai korama na zuma zalla wanda yake ya fite teku yawa da girma ba ka taba shan zuma mai irin zaki da daɗi irin shi ba sai ka shiga aljanna sa'an nan kuma akwai giya rafi ho ho ho shi sa aka ce kamu sha giyan duniya kenan don kamu je mu rasa wancan sannan akwai rafi korama gagararren ruwa wanda yake ya fi teku yawa da girma da fadi wanda in ka sha shi ina ai ka wuce ka sha ka bugu aljanna ai ba wani abin da yake ya saba ma rayuwa ko jin daɗi eh mu hassan dam ya taba wani rana ana zaune shi ana aka yi masa matsala wai me yasa idan aka sa almajiri ko muridi azkaru ce azkaru har a ce wai jazaba ya kwashe shi ya fita ce hankalin shi bai sa hankalin shi ba shi shi wasan da ce ai muridi ne shi yasa dole yayi wannan abu shi masayinsa kenan shi ya ga kamar mai shi bai fahimci ba shi ce to bari in gaya maka magana wanda hankalinka zai dauki ai dai kai baka shan giya kai musulmi ne mu duka ba mu sha amma ka san masu shan giya kana ganin su wai eh in mashayin giya yi shagi yi shagi yi shagi yi koshi yayi sheshe ke wai she ya bugu yana buguwa ko wai eh ina giyan ya fito cikin kwalba me yasa kwalban bai buguwa ai kwalban ke da giyan da ke ciki shi ya ya bugu amma kwalban bai buguwa don cikin kwalban giyan ya fito to kwalban ya gagara kenan to haka in ka je ma kiyamun ba maganin ka sha giyan aljanna wai ka bugu ina za ka sha ne yadda kake so ya maka daidai shi yasa da ya ce mu khairul bariya jazam da rabim jannatu adn tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abadan za su dawoma cikin aljanna abadan ba ga ranan da za a ce mun fita daga bari aljanna saboda mu dukan ga aljanna ne don ba mai mugun kai cikin mu a an ji babu wai ah to yanzu nin ta ce ni dan wuta ne Allah ya kiyaye wallahi summa talla mu duka kafin aljanna ne za mu shiga aljanna mu yi ganin daman mu albarkan manzon Allah albarkar sheikh tijjani albarkar sheikh ibrahim albarkar malam sheikh abdullahi ahmad mai kano a matsayin mu na muna yan ɗarikan tijjaniya mun rika ɗarikan tijjaniya mun kula da ɗarikan tijjaniya mun kiyaye sharuɗin ɗarikan tijjaniya mun ba juna hakki wanda ke tsakaninmu me yasa na yi magana haka bai batun musulunci ba ba ka shiga ɗarikan tijjaniya sai ka zama ɗan musulmi shi yasa in ana maganar ɗarikan tijjaniya mutum ya tabbatar an ketare daga maganar musulunci ne domin ka zo karban ɗarika in ka ba musulmi wani ba ba ga ɗarikan tijjaniya shi yasa musulmi cikakke ne dan ɗarikan tijjaniya to shi yasa aka ce na fiya abadan radiyallahu hum Allah ne wanda ya yadda da wayannan bayan Allah su mu kenan aka ga Allah ya fara yadda da mu waradu anu mu ma muka yadda da Allah to kaga wannan dadin kai dukkansu ina cewa bayan muna ɗayan musulmai yana tattarwa ne zuwa gare mu mu yan kan tijjaniya shine radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabba tun daga innal lazina amanu wa amilu salati har zuwa radiyallahu anhu wa radu anhum nan zalika shine abin da ake nufi da zalika liman khashiya rabba wannan sakamakon nan da waɗanda za mu wannan sakamo ya tabbata ne ga wanda yake khashiya rabbahu ya ji tsoron ubangijinsa me yake nufi da khushu'i maluma sun ce alhaufu ma'a ta'zim jin tsoron Allah tare da jin nauyin Allah tare da kai kana ganin girman Allah abinda ake nufi da khushu'i kenan shi yasa ake cewa a cikin akhdari lissalati nurun azimun tushriq bi qulubil musallina wa la yanaluhu illa al-khashi'una fa idza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واعتقد أن صلاة خشوع وتواضع لله سبحانه وتعالى تو كاغا wannan shine abin da yasa Allah ya halicce mu mu zo mu bautata ma Allah mu bi Allah mu gane Allah mu bi bayan Allah mu bi manzon Allah sahabban manzon Allah tabi'ina tabi'at tabi'ina as-salaf har ya zo ya kai kan waliyanmu jagora shugaban waliyai duniya da lahira min al-azal ila al-abad shine mawlamu al-khatm al-maktum al al-maktum shine sid ahmad tijani al-sharif al-hasani ga khalifofinsa ga gagararren babban khalifansa warisu sirrihi alal itlaki maulan musahibul faila abu isaka shehu ibrahimu anyas alkaulaki sannan shehu ibrahim shima ga kagararren babban khalifansa mu duka mu kaf cikin shehu ibrahim muke shehu ibrahim shine gida khalifofinsa shine dakuna mu kuma uban dakin mu cikin gidan shehu ibrahim shine maulan mu shehu abdullahi ahmad mai kano wanda yake kibrital ahmar wanda yake mu dai wannan kasa na ghana to gwargwadon yarantanmu da rashin sanin kominmu da tasawanmu ba mu dai taba ji an yi waliyi irin shehu abdullahi ahmad mai kano ba a wurin bin allah a wurin son manzon allah a wurin kamanta aikin kirki da kyawawan tabi'o'i jagora wanda ya raya addinin musulunci ya tada tutar la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gabas yamma kudu da arewa cikin wannan kasa namu mai suna ghana mu ba mu taba ji ba kuma a rayuwar mu ba mu gani ba har yanzu dai ciki dai muke yawo muna kai muna kawowa to Allah ya kara baba daraja da karama duniya da lahira Allah ya kara yadda da baba Allah ya kara kusantar da shi zuwa ga zatinsa Allah ya kara ba mu albarkan baba shugaban mu khalifa mal al'azam tare da yan uwansa baki daya Allah ya karfafi khalifa tare da yan uwansa Allah ya bar su gaba muna baya Allah ya kiyaye muna su Allah ya bar muna su Allah ya sanya alkhairi tsakanin su Allah ya sanya alkhairi tsakanin mu Allah ya sanya alkhairi tsakanin mu da su Allah ya kiyaye mu baki daya ina jin dai saboda kar mu eh, sawaita zance an ce kharul kalam ma eh, kharul kalam ma kalla wa dalla ko kuma awsatuha kar mu yi magana har ya kai ga kuma maganganun su yawa har a manta da waɗanda za a yi amfani da su mu duka mu je mu je gida ya yi muna amfani ina ganin akara makalla ko nan ma muka saya ma yayi mu takaita nan muna gode ma jama'a muna cewa Allah ya saka da alkhairi babba yana Sheikh Muhammad al-Mutawakkil Idris al-Futiyu ilimi jallo Allah ya kiyaye muna shi Allah ya bar muna shi eh wai ba ganin ido ba Sheikh Muhammad al-Mutawakkil dai to tsakaninmu da shi shi Allah babban yayanmu ne a cikin hadarar maulanmu shehu abdullahi ahmad mai kano shugabanmu ne abin sona ne abin kaunana ne kuma shehu muhammadu mutawakil a takaice sanayyanmu da juna sabonmu da juna kasancewarmu yan uwan juna har ya kai ga uwa dai uba da cikin albarkan baba yau ya fi shekara 26 za mu kusan 30 years kenan saboda ina tunawa lokacin da muke yawan zuwa accra da baba gidan sarki alhaji abdulkadir kakanmu somewhere 93 94 mun zo mu da yayanmu sheikh mutawakil ne sun zo gida kuma lokacin yayana sheikh aliyu sise kalamul faida jallo shine kaninsa amininsa dan uwansa su suke amintaka ni kuma dalilin shehu kalamu shehu kalamu ya jawo ni ya hada ni da shehu muhammadu mutawakkil dare muka yi mu tashi gidan sarki alhaji abdulkadir koko mile-mile mu zo newtown lokacin malam na newtown muka zo wurin malam muna fira tu wurin karfe takwas tara mun kai sha biyu ko karfe daya ko karfe biyu tukunan mu tashi mu wuce gida ya rako mu da kyar za mu yi malam ya juyo ana nan kashi kuma shi ma ya bullo haka muke ciki allah ya kaddara soyayya har ya kai ga amintaka da yanwantaka uwa dai uba dai wanda yake yafi dukkan wani yanwantaka da zumunta a tsakanin wanda kuma babu shakka mun kyautata zato da aiki da hadisi annabi da yake cewa rajulani tahaba waftaraka ala zalika yuzillumu Allah ta ta zilla arshi yawma la zilla illa zilluhu hadisi mutum bakwai da annabi ya ce suna karkashin inuwan Allah ranar inuwa ba wata inuwa sai inuwan Allah waɗanda ke tare da waɗannan halayen mu dukkan muna waɗannan halayen suna tare da mu amma in ji shehu ibrahim ya ce in ba samu dukka bakwai nan ba ya tabbatar a cikin wayan kan tijjaniya ɗayan nan da za a same shi son juna saboda Allah a rayu da juna saboda Allah a zauna da juna saboda Allah a rabu da juna a cikin Allah karkashin inuwan Allah za a sai mu ranar tashi alkiyama wannan rana ba wani inuwa sai inuwan Allah saboda bala'i da musiba da tashi hankalin wannan rana in mutum ya taka kaya shi ya soke shi tun daga tafin kafan shi har sakan kwakwalwan shi tufanka zai zuba kasa ya taso har ya kai ga cibi kugu har wuyanka zufa a ba ruwa ba don su da bala'in tashi hankali wannan rana to amma ku da ke tare da wannan wanga siffofi da na fada har ya kai ga wanga soyayya wannan rana ba ku ba wannan rana kuna karkashin inuwan Allah tare da manzon Allah da sahabbai da gagarurin waliyai da sauran bayan Allah to wannan shine fatan mu yanda za mu yi mu rayu akan haka mu mutu akan haka mu tashi akan haka shi yasa ina kawo karshen na cewa babban yayana Sheikh Muhammad Al-Mutawakkil Allah ya saka da dubun alkhairi Allah ya kiyaye ka Allah ya tabbatar da alkhairi sauran kwanuka ko rayuwa da kenan Allah ya kara sa albarka domin akwai albarka inda ba albarka wayannan abubuwan da ke faru ba za a same su ba sai dai mu ce Allah ya kara albarka Allah ba da yawan rai mai amfani da albarka kudi kudi kudi Allah ba mu kudi da yawa ni nikan ce Allah ba mu kudi ko ta wani hanya ko dai ba mu so Allah ba mu kudi ko ta wani ah to da Allah ke cewa ya tiya rizqa ah, ragadan me min kulli makanin kulli makanin aka ce ai shi yasa Allah ba mu kudi ko ta wani hanya amma mu yi aikin Allah da shi mu yi hidima bayan Allah da shi mu bautaci Allah da shi ba mu sabi Allah ba ya kiyaye mu da kasara ya ba mu lafiya wanda bayan shi ba ciwo ya ba zaman lafiya wanda bayan shi ba fitina ya ba mu kai wanda bayan shi ba rarraba ya ba mu hankali wanda bayan shi ba fadace fadace ya ba son juna wanda bayan shi ba kiyayya ba gaba ba rabe rabe ya tabbatar da alkhairi a tsakanin mu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التكبير التكبير شكل ماما أسان الله يساك مكان الهيري الله يبام I abasa ofe oge abasa akwụkwọ hadaya ba ne ba sun zo saboda wani abu ba ne a sun zo ne saboda Allah amma kuma kar mu yadda su wuce ba da mun neme to shehu ya yi muna addu'an kuɗi to ku kawo kuɗi sannan kuɗi ya zo yadi nam da yi nam in ji nan garinmu yadi nam da yi nam in ka jefa kugiyanka ba ta na kai ko tiko bai zuwa kiko bai zuwa wurin amma ka sa babban nama kan kugiya ka saka to ka samu talafiya kato <laughs> wallahi imam mun gode allah ya saka da alkhairi allah kara haske allah kara hazaka allah kara yawan kwana allah kara albarka allah kara soyayya albarkan baba baba ya riga ya yi mana eh, ina tunawa da muka ziyarce shi a cikin 80s mu farkon madina nan ko mu kaman 40 something na kwashe yan uwa ina jin farkon zuwa mu madina kenan mu kama 40 kuntuna su ake ciki yes mu kama 43 or so muka je muka sauka babu ya kama kato rago yanka mana <laughs> ya kai mu gidan baba gurma kasa kasa can wurin muka je muka sauka malam muka yi ta burin gayi muna ma sha'a kuma ka ji wani abu da muka je muka sauka ya dace baba na cikin harkokinsa wallahi mai sunan babanmu saktire ya ce min ah, ilimi kai da aka zo baka call ka yau kwana hudu biyar ba mu gan shi ba turan lahadi ba mu shi ba bai fito cikin gida ba to za ka zo baka gaya mana da ce to ba komi niyya wai niyan mumini ya fi aikinsa ko ba haka ba wai niyan mumini ya fi aikinsa na karka damu tun da mun zo ga hadayenmu kenan sai kiro halifa lokacin yayenmu muke kiran shi ko ustaz da ya fito ustaz ya zo muka doki hadayen muka bayar wallahi ya daga hannu zai muna addu'a sai muka ja na bude kofa da zikiri wallahi sai shaw abdullahi ya fito da cikin farin kaya yana tarbi ya ce kwanansa biyar kenan yana harkokinsa amma wannan ziyara bai bar mu koma gida da bakin ciki malam wallahi kamar maulidi ne she ya zauna ya ce ɗana me ya kawo ka kai da jama'an ga na ce baba mun zo mu ganka ne kawai mu zauna da kai mu yi wazifa da kai juma'a kai ba mu sallar juma'a mu yi hailala da kai mu tashi kuma mu koma kawai sai ce haka kawai eh. wallahi ya yi kabbara ya kashe uku ya ce kun ci gaba kun ci gaba kun ci gaba bukatanku ya biya ya biya ya biya kuma alhamdulillahi madina dai bukatun mu na biya waina ne zo na taras ko singirun ba su da shi yau gidaje gare su ko ba haka bane wayan suna da plot plot ma a aje pending ba ma san me za gina ba tukuna na zo na tadda da yawa da calawaita ake tafiya yau ba batun calawaita wani ba batun basket ba da motoci masu rai ake fankama ko ba haka ba cikin ci gaban kaɗan kenan amma mu dai mu kama kuma wallahi ina kuma gaya muku wallahi ina rantsuwa da babu kafara duk wanda ka saka lamarin baba ka taɓe ina gaya maka ne ban da kafara wallahi da azim wallahi ko bi ka kawo kuma zan taba ka gani shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi bai nuna kowa ba sai Allah shehu ibrahim bai nuna kowa ba sai manzon Allah to baba fa ya nuna Allah da annabi da shehu tijjani da shek ibrahim so shi in ka kama shi foyin wan ka kama wo Allah fata kuna fahimta four in one ka kama wo ka kama Allah ka kama annabi ka kama shehu tijani ka kama shehu ibrahim na fata an fahimce ni yanzu shi wa za ka kama ka kama shi aha sai ka kama halifa kawai kai firi da halifofin shi ga babban yana shak sulkarnai ne halifan baba ne halifa ne na baba ga shan wannan an kaje tamale ai in ka doko mu je ma tun farko mu je tun bisa in je tun bisa malam zakari shehu zakariya na bako ai na unguwan fusigan nan fusiga halifan babu ne ka shigo cikin bako dai ba dama ga baba a zari in ka zo eh, abin nan bolga ga laji tayiru in ka zo tamale ga ba musa gumani ka je kumashi wai original sise mun san sauran ga sunan shawa hashin dabo ga sunan in ka je ngon cape coast ga baba komanda ga su san in ka je can ga eh, shawa abdurrahim prestia habba wani shehu ke da almajirai irin wannan a ghana <laughs> eh kowane ɗaya cikin su fa ba kan wani lasa ba ne to saboda shi mu dai godiyan allah muke yi muna ƙara mu Allah godi Allah ya ba mu komi ya muna nima mu kwantar da hankalinmu an dafa abinci kuma ya nuna an aje gabanmu to mu iya haɗiya kawai na naka ne kai ta yanka kana haɗiya haka ko shi kai tip kai da wani baku da jayayya ba wanda ya matsayi ka cikin lamarin in ji jalaluddin rumi in kana son ka ci gaban asmuridi ka aje kanka kowa ya fi ka first na biyu kaka ga yawan zikirinka na fata kuna fahimta na karka yawan zikirinka na uku girma kowa na hudu inda ka ɗauko lamarinka ma'ana linkinka mukaddamin nan ko shehunka rike shi kamar ba wani cikin duniya sai shi kadai to ka fita amma an ka zama karuwan muridi ku gafarce ni ku gafarce ni saboda Allah kowane guntun kowane mukaddami kana gindin shi kowane shehu kana gindin shi kowane wani ne haba ko student kake cikin school kowane lecturer kana ji ka confuse ko kai student ne kana cikin tashari every lecture ka te ka ji kosun ka ka te ka ji wanda ma ba kosun ka ba ka te ka ji you get confused ko ba haka bane yawa tsaya tsaya gindin shehu tsaya gindin mukaddamin ka fita mu ko dai falin lahi alhamdu shehu abdullahi ahmad mai kano shine duniyan mu shine lahiran mu shine alkiblan mu shine komin mu duk wani ra'ayinsa na na abubuwa a ra'ansa wallahi muna sai wurin ya iyaka gurgudo mun kwaikwaya don ko cikin addinin musulunci ma akwai yanda ake istidlali banda qur'ani banda sunna annabi suna da wani istidlalin da ake kiran shi rams rams shi ne babban malami ya yi abu halar ne jaiz ne cikin shari'a ka kwafi babban malami allah na tuba wani hadisi ka gani da babu ya gani ba wani hadisi wani ayan kurani ka san fasarar da babu bai sani ba to ya to su ya shi kamar babu zai abu kai kai kari ba ka da rabo ne ba ka da rabo ne don wani hadisi ka gani da bai gani ba wani aya ka san shi da bai gani ba wani zikiri kai da bai yi ba in shehu ni ya fi ka sanin shehu babu ke ya sa hannu cikin ajifin shehu ibrahim ke kudi ya yi buki ko ba ka bane babu a zuwa na mu shehu ibrahim kirari kaudawo kowa na zo ne mama ji sai rai lalawa ya yi su na zo ne kai kai kakari babu ya taso ya kama shehu haka ya dagaga shehu kuma ya gyara ya relax ya tura hannu ciki ya zaro kuɗi ya yi kuki kuma shehu yi murna ya ji daɗi hei ta ta kiyaye mu ba mu so mu damu dewa wannan wallahi mun murna mun yi farin ciki Allah ya ƙara haske eh, eh, Allah kuma ya ƙara bar mu tare bukatu duka Allah ya biya muku Allah ya biya muku kudin da aka roƙa Allah ya baye Allah ya kawo yawa Allah ya kawo yawa mai albarka na problem na na yawo yawo samari ka kai 3 4 5 start ka fara program ka ku kara ku kara ku kara Allah ga very serious kuma kun san kulli addu'a na kenan na gode <laughs> Allah ya kawo kudin Allah sawa Allah ya kawo kudin Allah ya kawo iko Allah ya ba da yawan da karfi ya ba da yawan da karfi ya ba da yawan da karfi wallahi ko hudu gaba da aka kawo ka ajiye su daram na ba ta fahimce ni sa'annan ya ba da zuri'a masu albarka haihuwa masu albarka Allah ya kamun wayanda za su ɗauki wannan lamarin su ci da shi gaba gaba gaba gaba gaba su zama muridai da sojoji na shehu abdullahi abu mai kano abinda zai kawo muku damuwa Allah ya kiyaye shekaran ga shekaran zabe ne Allah ya zaba mu alkhairi Allah sa mu yi election mu lafiya Allah sa mu yi election mu lafiya rikici cikin kasan Ghana na siyasa Allah kiyaye corona Allah ka tafiyar da shi Allah ka tafiyar da shi Allah ka tafiyar da shi inda ya fito ya koma wurin ya wuce can can can can can can ya te ma sam albarkan manzo Allah on kuma bai te ba to Allah ba mu magani shi da ya zo mun sha mu warke to amma fa lillahi alhamdu sunan shi ne za mu yi ta ji bai ta ba ko a za mu ta ji sunan ne korona korona ya kare haka nan nawa zai saura har ya gudu da ikon Allah addu'a na mai karfi na uku diyanmu da kanninmu wasu sun zana exams this year wasi ko to Allah mu roke ka diyanmu su mai duk Allah sa su pass kakka bar kufi su kufi sun da aka biya ya zama banza ka ba su su pass wadansu kuma university sun zana final exams su duka ƴaƴan musulmai Allah ka ba su nasara ilimin da aka samu kuma Allah sa albarka Allah sa musulunci ya ci amfani shi addini ya ci amfani shi gidansu su ci amfani alhurma annabi sayyidul wujudi albarkan shoti tijjani albarkan show ibrahim anyasi albarkan kibrit al'amar show abdullahi ahmad mai kano na pause ban san program ban san ce subhana ko wani program ban sani shehu program nan ne baba baba Hello. ya flow ya flow to shi kakwai wawawo ka san budu kai hankali ne mun fara magana hankara kakwai wawa ku fulo cale to shehu allah ya kara karama a imamu hassan jallo allah ya kara karama to shehu yanzu dai program nan shine a yi muna addu'a a yi kiran sallar lisha mu yi isha'i alfarmanka na ga sakatare na ta haka Allah ba ku hankuri masu mata mu ma Allah ba mu matan sakatare na ta buksan da na ce ku ya aure na ce kuma kan mu wazi <laughs> aba da rash eh kun sha rash ne sababbi gwanin ka kun ta ba mu hankuri mana mu mun da ciki o <laughs> to muna da sofofi biyu ban manta da adu'an Amir Abdul Mu'min ba hello hello kaka mai sunan kaka na allah ya kara mishi karama allah ya kara mishi karama eh, baban abin ga alhaji ofa sarkin yuku su kuma sun call bo yaro su shekaran jiya to allah ji kai da rama allah ya musu gafara ubanninmu da kakanni da ke lara duk allah ka musu gafara masoya dangi al'umma annabi da ke lara duk allah ka musu gafara babanmu baban yunusa ba lafiya amma muna ga alama sauki na zuwa gashi ya fara fitowa la su haida lamu da shi ne this one kuma mu da shi Allah kara lafiya baban mu mala abu Allah kara lafiya Allah kara lafiya baban ilham Allah kara lafiya shi dai zawiya kusan ma nan ya zama gidan shi kullun zikirori duka ma mu da shi ke yi eh, ga dan uwana kuma Allah kara lafiya Allah kara lafiya kani mu wani lokaci hajj kamal ya bar ya kashe babu Allah ji kanshi da rama Allah ji kanshi da rama madina zango ubanni ubanninmu nan duka da suka gabata allah ka ji kansu ah, baba ahmadu da wancan malam ahmadu da babanmu malam ibrahim mai littafi duk allah ka kara musu karama lafiya allah ka musu gafara malam ishaq ko alhaji Isaka alhaji nasiru malam abbas malam abdallah alhaji mamman yaro duk allah ka musu gafara malam abubakar hajiya muni hajiya mai romo hajiya halima mai suna na fele duka Allah ka musu gafara alhurman sayyidul wujudi mu karanta musu salatar fatih imam yadda ka tako ka kawo mana wannan ziyara Allah haska kalamarinka abin da ya kawo ka ziyara to Allah shi kadai san abin da zai baka cikin ziyara mu ba mu mu ce ga ladan da Allah zai baka a ba mu iya wallahi ba mu mu ce ga irin yadda muka yi murna balle wanga Allah ali ai da ka zuba mana ba mu mu ce Allah ne kawai shi yasa abin da zai saka maka da alkhairi abin da ka zo yi Allah biya bukatan ka in ka tashi komawa gida Allah kai ka gida lafiya ka je kuma ka tada yan uwaye mu na lafiya da ƴaƴanmu da abokanmu da landlord na duka ka gaida kowa baki daya alhormar sayyidul wujudi بسم السلام عليكم رب الرحيم السلام على نوح العالمين السلام على ابراهيم السلام على موسى وهارون السلام على ياسين سلام يا تامة الفجر والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم